alihi umarni ta zafi hadin shi wasan saka da sunnati shi ila yau mutum amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa rahmatullahi wa barakatuhu bayanin hukumu sa'awar wudu wa gusuri bayanin hukuncin rafkan ruwan alwala da wanka القول في المنسي في حال العمل في غسل او وضوء او او من بدن من البدن magana game da abinda aka manta a cikin halin aiki na wanka halin aiki na wanka ko kuma halin aiki na alwala aw min badal ko musanyan alwala me musanyan alwala taimama nam ilam hadaka Allah in nasita shay'a min al-wudu'i aw sahaita nam ilam hadaka Allah Allah ya shirye ta in nasita shay'a min al-wudu'i idan ka manta da wani abu na alwala aw sahaita ko kai rafkan luwa fa in takun zakarta minhu farda min qabli an tajifa minka al-a'za hmm. in ka kasance ka da farilla daga gare shi in da farilla an aza tun kafin gaɓoɓinka su bushe an gani ka manta da wanke fuska ka shiga cikin hannu kafin fuska ya bushe sai ka tuna kafin hannu ya bushe sai ka tuna baka wanke fuska ba na fafa'an an gane ku kafin hannu ya bushe sai ka tuna baka wanke fuska ba ya za ka yi fafa'an sai ka zo ka wanke fuska din fafa'an ba'adu ma yali sai ka aikata abin da ke kusa da shi ba'adu abin da ke biye masa kenan ka wanke fuska sannan ka zo ka wanke abin da ke biya wa fuska in shine mai hannu din kenan wannan hannun da ka wanke sai ka sake wanke shi sai ka wanke fuskan sannan ka wanke abin da ke biye masa bayan haka na da tafsiru ya a kan abin da jerantuwa ke hukuntawa kan abin da jerantuwa ke hukuntawa mutum ya manta bai wanke fuska ba sai da ya shiga cikin hannu ya gama wanke hannu zai tuna bai wanke fuska ba to idan ya tuna cewa bai wanke fuska ba kafin hannun ya bushe hannun bai bushe ba zai tuna bai wanke fuska ba sai ya yi sauri ya dawo zuwa ga fuska din ya wanke in ya wanke sai ya wanke abin da ya biyo bayan fuskan shine hannun a da ba'adat awil ma'i ba'ad wa jaffatil a'da'u fa hamma fa in taba'adat aw al ma'u ba'ud idan ko yayi nisa ko kuma ruwa yayi nisa yayi nisa misali gaban shi ya bushe mu dauka ya tsaya fira har wannan hannun ya bushe ko kuma ruwa yayi nisa an gane sai an wahala za a samu ruwan na'am wajaffatil a'da'u aw al ma'u ba'ud kuma ya zama to gabobi sun bushe hamma a to ka fahimci abin da zan iyakance ma ka fahimci bayanin da zan maka بسم الله الرحمن الرحيم منظومة مبطلات الصلاة منظومة أنا أول لك بعد صلاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تقول الصلاة عمدا بالنجس في جسد أو بقعة أو ما لبس صلى هنا باشي بالنجس عمدا idan mutum ya yi sallah da najasa da gangan da gangan mutum ya yi sallah akwai fitsari a jikin shi ko da gangan mutum ya yi sallah akwai bayan gida a jikin shi an gare ku sallah yana ɓaci da najasa da gangan fi jasadin a jikinsa abubuwa a ko wuri ko kuma tufafin da ake sanyawa ya zama kayan da ake sanyawa akwai najasa a cikinsa ma kudratin wata asin fil waqti wa bi mudatil ma'i khudh bi sabati hmm, ma kudratin tare da ikon kusa da najasa din an gane ku ga najasa a jikinsa ko ga najasa a tufafinsa ko ga najasa a waje kuma ya zama to yana da iko wajen kusa da najasan hmm. yana da iko a wajen gufar da najasa din in bai da iko saboda rashin lafiya ya tsananta ba ya yi sallah a haka an gane wani ku tare da iko da kuma yalwa a cikin lokaci in yana da iko a kan kusan da najasa din sannan kuma ga lokaci mai yalwa amma idan ya ce zai idan misalin wato ga najasa a jikinsa in ya ce zai gusar lokaci zai iya wucewa to tun da lokaci zai iya wucewa sai ya yi sallah haka nan kawai ba komai na'am wa bi mudafil ma'i khudh bi salati sannan kuma da kuma samuwar ruwa farko ne da samuwar ruwa khudh bi salati kai riko da tabbas mutum ga najasa tare da shi kuma ga ruwa sai zo ce zai yi sallah haka nan da najasa din alhali ga ruwa to wannan sallah in yayi ce ne وبالبيت في أطرافها نجاسة ورأسه لسقفها تماسة sannan da gida wanda a gefen gidan akwai najasa wa ra'asuhu tamasa li saqafiha alhali kan shi na gogar rufin gida ne wanda akwai najasa a ciki kuma kan shi na gogar rufinta shi na gogar rufin to tun da kashi ya gogo rufi din to sallah ya tsaci. an gani tun da gidan akwai da najasa kuma ya zama kanshi na gogar rufi din amma idan kanshi bai gogar rufin ba ba komai tasulu fiha ba wa nahwu kama hakahu al-burbuli an shekhi hakanan yana ɓaci a cikinta kamar shema shema tenti akwai najasa a tantin ko kuma a saman tenti akwai najasa kan shi na gogan na gogan tenti din yana gogan a marfin tantin din shi nan sallah ya ɓaci da abin da ya kama da tenti din kamar yadda imamul burzili ya yi kaito daga malamin shi na'am wa in takun da bira su yi aizan alaiha fasada hmm. in ya kasance mai tsarki ne wannan gidan ko wannan shema din mai tsarki ne mutamidan bi birasi alaiha aidan kuma ya zama to yana jingina da kanshi a kanta sai jingina da kanshi a kanta ya ba da ƙarfi a kan ginin ta inda da za a cire wannan gini zai iya faduwa idan ya ba da ƙarfi a kan ginin ta inda da za a cire wannan ginin zai iya faduwa a lokacin nan sallah ta ɓaci wannan wannan mutulatu salatin na da yawa sauran littafan da aka yi babu su a yi an samu kuma ana yin shi gaskiya ana yi fiyi ana yi duk da muka sauke sai mun karanta shi duka alamu na azubu ne kullum shi zai su nemo irin littafin za a iya samun shi ma yan mana ce wurin bacin sallah ne na'am masallaci haka akwai rufi akwai rufi a sama to sama kuma akwai na nisa mun muna sallah kai na gobe ke nan eh kuma ne a wato akwai rufi a sama kuma sama akwai najasa kuma kanka na gogan wannan wannan rufin to ba sallah na'am مصباح السالك sali. السالك نعم مصباح السالك ما كان ذاك ما وقع شيء بسم الله الرحمن الرحيم أنا يا جثة الكرء وذات أمي وحشية أو ذات قرن يبني يا جثة الدرع mai busasshen hanta ba a yanka ta a matsayin ragon suna ko layya ko abin da ya kama da wannan mai busasshen hanta wa za ta umme wa hashiya da ma'abociya mahaifiya ta daji a gani ku ita mahaifiyarta dabban daji ce a gani mahaifin kuma dabban gida ne kun a ai kama ce yanzu a ce ita dabban daji ce ita a taɓa cire ita mahaifiyar da ta haife ta dabban daji ce mahaifinta dabban gida ne to ba za a yi layya da shi ba haka nan ba za a yi ragon suna da shi ba dan in za a yi ragon suna da me za a yi ragon sunan ya sunan dabban ya fito da siffan dabban da ake amfani da shi amma ya fito da siffan rago ko da siffan tikiya amma mahaifiyarsa ta daji ce ta daji aka samu barbara da mahaifin na gida ya halarta amma dai wai ba za a yi na yi da shi ba ba wai bai halatta ba ya halatta amma layya ne ba za a yi da shi ba ko da jinsin ya bambanta ya halatta na ɓi na au za su ƙarni idini ko goma abocin ƙaho da yake jini sai zamanto rago ne yana da ƙaho ƙahon kuma na jini Tutun da dai ƙahon yana jini ba za a yi layya da shi ba ba za a yi ragon suna da shi ba أمثلها دعن فمعز وفبكر فإبل النعمة السمين والذكر أمثلها الدعن بيينتا تنكيا فمعز سنا أقيا فبكر سنشان فإبل سنرى أمي نعمة saninu ما جلال mai kiba wa zakat kuma namiji madalla mai kiba kuma namiji an saka wanda ya fi dacewa tinkiya sannan akuya sannan sanuwa a gani nan wajen ana duba daɗin nama ne daɗin dama ake duba wajen layya amma yawan nama ake duba wajen hadaya an gani wani ko kaga ƙananan dabbobi aka duba sa'annan sai manyan dabbobi inda ana duba yawan nama ne za ke fiyayyen raƙumi sannan sai sa da zai sauransu وجاز التشريك قريب تشريك قريب إن سكن في الأجر معه في الإيال والمهن يا kai da kake so ka yanka ragon layya za ka iya tarayya da wani ɗan uwanka na kusa in yana zaune kusa da kai ya halatta ka yi tarayya da shi a wajen lada ba a wajen kuɗi ba baya halarta a ce kai kawo kuɗi neman kawo kuɗi mu biya don mu yanka za ka iya sanya shi a cikin lada in yana kusa da kai iyali sannan in yana kusa da kai wajen iyali da kuma ɗawainiya in ya zama to yana cikin iyalanka kana ɗaukan ɗawainiyansa to za ka iya tarayya da shi wajen lada an gani ku wannan rago da na yanka na shigar da wani da wani da wani wajen lada amma ba za ka iya tarayya da shi wajen kuɗi ba su a malikiya ba zai yi mu yanka sa mu bakwai ba mu bakwai mu haɗa kuɗi mu taru mu tsaye sa mu yanka domin layya mu goma mu yanka raƙumi su a malikiya ba sai yarda da wannan ba sai dai idan mutum ya zama to ɗan uwana na kusa kuma yana zaune kusa da gidana kusa muna manne da juna zan iya siyan rakumi in sanya shi a cikin lada in ce wannan rakumin da ainihin matana da 'ya'yana da ɗan uwana wannan wanda yake kusa da ni kun gane wannan ku? yawa shi ne wanda mutum ke ɗaukar ɗawainiyarsa kuma yana cikin iyalansa amma in abokinka ne ba za ka sa shi ba tunda baya ƙarƙashin ɗawainiyarsa ko baya cikin iyalansa وقتها بعد بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد lokacin ta bayan sallar idi ne ana idar da sallar idi ake yanka rago har zuwa ga faɗuwar rana na uku wanda yake rana na uku mai cike da arziki rana na uku mai cike da arziki wa shaqqaha fi ghayri yawmin awwali dulu'i fajri kal hadaya mithli matsili sharaɗinta in ba a ranar farko ba bullowar alfijir in ba a ranar farko ba sharaɗinta bullowar alfijir kamar yadda ka san tabbin masjid kalhadaya hadaya ka misalta shi kamar hadaya ka misalta shi kamar hadaya shi ne amma ranar farko abinda ake nema gare shi shi ne wato an yi ajiyar imam salatar eid fi wakatiya aljaiz shi ne liman ya bayar da sallar idi a lokacin ta da ya halatta ma ya kudu ba'daha sannan sai ya kudu ba bayan ta sannan sai a sai liman ya soke dabba idan liman ya idar da kudu ba ya soke dabba to nan wajen sai sauran mutane su soke ne a ranar farko ranar farko dole sai an jira liman an gani? in an jira liman ya yanka in ya so daga bayan sai mutane su yanka an gane ku yawwa ya bi siddara yi amma rana na biyu ba rana na biyu ko bayan sallar asuba za a iya yankawa rana na biyu ba sai an jira lokacin da liman ya yanka ba ya bi siddara yi mai busasshen hansa ba a yanka shi a matsayin layya ko ragon suna wa za ta wa shi ko ma uwa uwa dabban daji uwa ta daji ce uba ne na gida shi ma wannan ba za a yanka shi a matsayin abinan ba layya ko hadaya ko ragon suna a za ta karnin ya ko ma abociya ƙaho yana jini in dai tana da ƙaho yana jini ko dabba na da ƙaho yana jini ba za a yanka ba abdullu hadda'anu mafificin shi tunkiya sannan akuya sannan saluwa sannan rakumi. ni'mat tamimi ma dalla in ana so a yanka ma da mai kiba wanda ka kuma ma ya zama namiji wajaza tashrikun qarib ya halatta a yi tarayya ga makusanci hmm. dan uwanka da kusa ka yi tarayya da shi in yana zaune da kai a gida daya ka yi tarayya da shi a wajen lada tare da shi a wajen iyali da ɗawainiya in yana zaune tare da kai yana cikin iyalanka kuma kana ɗaukar ɗawainiyarsa waqtuha ba'da salati al-eid lokacin ta bayan sallar idi ne ila ghurubi Salisu sa'id zuwa ga faduwar rana na uku wanda yake mai cike da arziki shartuha fi ghairi yawmin awwal sharadin Sharaɗinta in ba ranar farko ba awwal dulu'il fajr fi ghairi yawmin awwal dulu'il in ba ranar farko bullowa al-fajr ka misalta shi kamar dabbar hadaya duk ɗaya ne shi bai da ikon ne amma kuma ba ne yake ɗaukar ɗaukin shi wani ba za a tashi ba ba a tashi ba inda shi ke ɗaukar nauyin kanshi ba wani shi yana cikin suna misali wanda yanka a su wannan shi ne fahimta malikiya amma kun ga ai sauran mazalik suna ganin cewa ainihin mutum za ku iya haɗuwa da wasu mutane ma na waje bare za ka iya haɗuwa da mutanen unguwa ku sai sa ko ku sai raƙumi za ku iya siyan sa ku bakwai kowa ya sa kuɗin shi sai ku raba an gani kuma wannan layya ne za ku iya siyan raƙumi ku goma mutane goma su siyan raƙumi su raba shi ma layya ne amma a maza ba malikiya ba a yi a maza ba malikiya ba maganin wai ku haɗa kuɗi ku yi layya ku sai sa ko ku sai raƙumi idan kun siya bai yi ba dole sai ya zamanto wato iyalanka ne wanda kake ɗaukar ɗawainiyarsu kuɗin wanda kake ɗaukar ɗawainiyarsu ne su ma kada su sa kudi kai ne za ka sa su cikin niyya na'am yana cikin suna misali wanda yanka da yannan ko mace mai jigo a ce an ware wani daga cikin kayan cikin ragon ce wannan shi zai fara ci kafin ya shauna abinci kafin tsaron sallah ko ita mai jego to tambayin wai yana cikin sunna a ce misalin ita mai jego ko kuma shi mai layya a ware wani abu daga cikin nama a ce shi zai fara ci kama ce a ware kayan ciki to gaskiya baya cikin sunna al'ada ne sai dai kawai cewa idan mutum ya yi layya an fi so ya fara ci ya yanki wani abu daga cikin naman ya fara ci amma ba a ware irin jinsin naman ba a ce kayan ciki ko tumbi a ce tumbi ko a ce menene hanta ko abin da ya kama da wannan a'a kawai dai ana so ya fara ci daga cikin wannan naman layya wato kafin ya fara ci komai Ni idan na ce kuma al'adun saboda saukin ita hanta ta fi saukin sarrafuwa shi kenan in ka ce hanta ta fi saukin sarrafuwa sai ka ɗauki hantar amma ba ka ɗauka wai ƙa'ida ba ne babu laifi na'am adiyatul mu'i adiyatul mu'i bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم أتيت أسأل حال الغافلين به أتات أسأل حال الخير للأمم ناسا الله as'alu halal gafilina bi ina roƙon halin wanda suka rabka daga shi wanda suka rabkana suka zo suka yi nadama to ina roƙon Allah irin wannan roƙo din na yi da'a as'alu halal khairi lil umar ina roƙon halin alkhairi ga al'umma min al'adabi haya'un inda ma'asiyati innal haya mani'uz zallati wal ismi yana daga cikin ladubba wato kunya yana daga cikin ladubba na mu'amala da Allah mutum ya zama to yana jin kunya Allah yana jin kunya saban Allah an gane ya ya zama to in zai yi sabo yana jin nauyin yin saban innal haya Mani, zallati lalle kunya yana hana yana hana talalabiya da zunubi idan mutum na jin kunya jin kunya na hana mutum saban Allah mutum yana so ya yi sata sai ya tuna Allah na kallon shi sai ya ji nauyi sai ya fasa ko mutum yana so ya yi zina ga shi ga budurwa a gaban shi sai ya tuna Allah na kallon shi ya tuna Allah ta'ala zai tambaye shi gobe kiyama Allah zai masa hisabi nan take sai ya ji nauyin Allah sai ya fasa saboda lalle kunya yana hana ainihin biya kuma yana hana zunubi na'am man laysa minhu haya'ul lahi fa huwa asa wa adbu tawbatu in kana fil nadami wanda ba shi da kunya kunyan Allah to kullun cikin sabon Allah zai kasance inda mutum bai jin kunyan Allah kullun zai ringa aikata katobara yana sabon Allah ba tare da damuwa ba wa adbu tawbatu ladabin shi shine tuba in kana fil nadami in yana cikin nadama idan mutum yi sabon Allah sai yi nadama akan wannan sabon ladabinsa ya yi gaggawa ya tuba eh, alatara tara adidal asnami fil baladi in taba yuqbalu tawbatuhu bila tuhani shin ba ka ganin mai bautan gumaka a cikin gari Kasan dai babu zanubin da ya fi bautan gumaka hmm. ka ganin bautan gumaka a cikin gari idan har mai bautan gunki ya tuba ne? ba ku yi kubalu tawbatu idan mai bautan gunki ya tuba ana karɓar tuban shi ba tare da wani tuhuma ba to in ya zama to mai bautan gunki ya tuba za a karɓa ashe babu wani zunubi da mutum zai yi ya tuba ga Allah ya nadama ba amsa ba ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku bayina da kuka yi barna ga kawukansu kada ku ɗeba tsammani daga rahama Allah lalle Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya inna huwal gafurur rahim lalle Allah bai gafara ne ko mai rahama sul jawarihi minna wajibun adabu bi iznihi la bi hawli al-abd fi wa wato kiyaye gabobi an gane wani namu wajibi ne kiyaye gabobi namu wajibi ne kuma ladabi ne shi da izinin Allah subhanahu ta'ala. la bi hawli al-abd ba wai da dabaran bawa ba salami E a wajen kubuta wato ga gabawa ya kubuta Allah da ya kubutar da shi an gane wannan ku ba wai dabaran ka ba wani kiman ka ba asaitu na saba ma Allah alhalal ghafirin bi ina roƙon Allah halin wanda suka rafkana gare shi wanda suka rafkana daga baya Kai na gama za su tuba a da'atu na yi da'a alhalal khairin lil umami ina roƙon Allah halin alkhairi ga al'umma min al'adadi haya'un daga cikin ladubba daga cikin ladubba akwai kunya a wajen sabon Allah innal haya lalle kunya fa yana hana talalabiya yana hana zunubi na'am man laysa haya'un lillahi duk wanda ba shi da kunyan Allah a tare da shi to wannan zai yi ta sabon Allah wa tawbatu in kana kuma ladabin shi shine tuba in ya kasance yana cikin nadama ala tara abid al asnami fi balad shin baka ganin mai bautan gumaka a cikin gari in taba yuqbalu tawbatu idan ya tuba ana karban tuban shi ba tare da tuhuma ba ka ganin haka zil jawarihi min nawajibun wato kiyaye gabobin mu namu wajibi ne adabu kuma ladabi ne mutum ya kiyaye gabobinsa bi iznihi da izinin Allah ta'ala la bi haulil abdi ba wai da gabaran bawa ba a wajen kubuta risala zai alkhairawani بسم الله الرحمن الرحيم الرسالة ومن الفوائد بر الوالدين daga cikin farillai akwai da'a ga iyaye na wayan kana fasikai ne ko da iyayen nan sun kasance fasikai ne su wayan kana mushrikai ne ko da iyayen nan mushrikai ne masu bautan gunki ko da iyayen nan suna zuwa wajen boka dole ne a matsayinka na musulmi ka yi biyayya ga iyayenka an gane ko idan sun umurce ka da abin da yake biyayya ne ga Allah idan suka umurce ka da sabon Allah ba za ka yi biyayya ba hmm. eh فليقول لهما قولا لينا ko mutum ya ringa gaya ma iyayensa magana mai laushi an gane ku wannan yana daga cikin al'amari wanda ya tsada a wannan zamanin za ga yaro iyaye sun sha wahala sun haife shi sai ga iyaye suna mai fada yana mayar da magana iyaye suna fada yana mayar da magana baya ganin mutuncin iyayensa baya tsoron iyayensa kaga wannan ba karamin lalacewa bane an gane ana so mutum ya ya zama to mai tsananin biyayya ga iyayensa in yana so ya samu nasara duniya da lahira an gani duk wani sallar da mutum ke yi da azumin da mutum ke yi da duk wani abu na addini in baya biyayya ga iyayensa to akwai matsala ina fatan gane wannan mutum ya gaya ma iyayensa magana magana mai laushi wani yu'ashiru bil ma'ruf kuma yayi mu'amala da iyayensa kamar yadda shari'a ta tsara wala yuti'hu ma fi ma'siyati kada yayi biyayya ga iyaye cikin saban Allah duk da cewa shari'a ya ce dole ne kai biyayya ga iyaye idan iyaye suka ce kada kai sallah ba za ka yi musu biyayya ba idan iyaye suka ce mace ta yi ta yi zina don ta samu musu kuɗi ko mace yarinya budurwa ta ringa fita babu hijabi tana fita da tufafi tsaye, domin ta ringa janyo hankulan samari suna samun kudin cin abinci a nan wajen baya halatta ga ita wannan yarinya ta yi biyayya ga iyayensa. a gani in iyayensa ce ta sa miniskate ta ɗauki hijabi ta sa idan iyayen suka yi fushi ta ba sa haƙuri ta ce ma ki yi haƙuri wala ba na yi nufin in saba miki bane a'a saboda haƙƙin Allah yana gaba da naki ne Allah ta'ala ya ce in sanya hijabi ke kuma kin ce in sanya miniskate Allah ya ce in sanya hijabi ke kuma kin ce in sanya matsatsan tufafi don in ja hankalin maza sai naga wannan ya saba ma shari'a kuma na san haƙƙin Allah yana gaba da haƙƙi ki haƙuri mama na eh kaga ai shi kauye dai zaga yan mata suna fita ba hijabi kuma ana yin shiga irin shigan da ba mutunci a cikinsa za ga budurwa ta yi shiga irin na mahaukata irin wani ita ba ƙauya ce wanda a ƙa'ida ita yarinya budurwa an santa da kunya ne duk wani abu wanda zai zamanto zai zubar da mutuncinta tana gudun shi to amma a ranar ƙauye da sai ga an sanya wani irin kaya buguzun buguzun na rashin mutunci an gane ku an fita to wannan kayan da suka sanya farko dai ba hijabi an yi shiga ba hijabi sannan na biyu irin kayan ba kaya ba ne na masu mutunci irin kayan ba kaya ba ne na masu kunya saka baya halarta ga budurwa ta halarci wannan kauye da saboda yana cire kunya Kada ka fita akan titi da wani irin mummunan shiga wai ta yi shigan yan ƙauye. yarinya budurwa wanda malamai ke cewa kunya yana da kyau amma ga budurwa shi ya fi kyau sai a ce ta fita maza na kallon ta ko a jikinta ta yi wani irin shiga wai shigan ƙauyawa to tsakani da Allah ƙauye ne bai halarta ba iyaye su ji tsoron Allah su ringa hana ƴaƴansu halartar ƙauye ne sannan su ma ƴan mata su ji tsoron Allah su daina halarta irin wannan taro na ƙauye ne na a wai abin da yake ba ba su da kunya ba irin yanayin shigan su ne wai ka san yan ƙauye inda ba su da kuɗin siyan kaya sosai yi kwalliya suna sanya kaya ne wanda yake ba guga kaya ne wanda yake riga daban zani daban saboda ba su da isasshen kudi na siya sai a sa riga daban zani daban ɗan kwali daban ina ba san gane wai suna haka don ba su da kuɗi to sai aka ce to a yi ƙauye a nan birni sai su 'yan birni su ringa irin wannan shiga su 'yan mata su cire kunya su ringa yawo a titi na? to wai yanzu ma ya canza ƙauye je wai matsatsun kaya ake sawa ga kaɗe-kaɗen da ake yi masu ba kaga wannan kaɗe-kaɗen haramun sannan kayan da ake sawa shi ma ya saba saboda matsatsun kaya ne sannan kuma kayan babu guga a ciki kayan kuma kila wando daban zani daban kaza daban da tsoron. Allah shi kiyaye shi kamar wani shawara ake ba su idan yanayin yadda ana biki su mata suna san sake haka idan ana biki a ina ana biki mata suna so sake ba an ba mata dama su ware junansu su ɗan kada ainihin dindufa ba su kada ainihin dindufa in ma suna so su ɗan rawa isu isu cikin mata su yi rawansu amma da sharaɗi ba za a ɗauka a waya ba ba za a ɗauka waya live ana nuna shi a duniya maza na kallo ba in suka ware isu isu mata da ainihin dindufa za su iya rawa isu isu kuma a yi wake wanda bai yi karo da addini ba wake wanda babu batsa wake wanda babu shirka wake wanda babu kalma na saban Allah za su iya yi an gane wannan ku amma da sharaɗi ba za a yada shi live ba in an an yada shi live kaga maza za su kalla su riga kallon mata na ainihin rawa suna girgiza jiki wannan ya saba maka'ida Allahu a'lam dukkan zai dan musu wahala sai suka dan samu dan dan DJ haka suka kunna a cikin gida aka kulle ko ina sai suka kunna ɗan diskon su suka cashe su isu da dai misali kamar abin da ya shafi ƙwarya dai ko abin da ya shafi wannan akwai koren mahayar na akwai akwai kore ga wannan abin ba sa nan akwai su wajen ba sa nan na yana zuwa kawo zai sai kwariya wanda za su buga ko kuwa samu shantu akwai shantu ana samun shantu har yanzu wanda za su buga abin na ta akwai wasu iya ko jaziyoyi akwai zabayoyi fikiya shi na zamanin kada a yi shi na irin wani kada a yi annabi ya ce yana daga cikin garaya na shaidan an gane wannan ku almuhim muna magana ne akan wajabcin yin biyayya ga iyaye ko amma dole ne a yi biyayya ga iyaye kuma dole ne a lausa sama iyaye magana amma kada a yi biyayya ga iyaye wajen saban Allah idan suka umarce ka da saban Allah ka ba su haƙuri amma kuma kada ka yi musu biyayya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alal mu'mini an yastaghfira li abawayhi al-mu'minin dole ne ga mumini ya nemi gafara ga iyayensa muminai hmm. idan iyayenka muminai ne ka nema musu gafara wa alayhi mawalatul mu'minin kuma dole ne ya ringa nuna soyayya da goyon baya ga muminai wannan nasiha lahu Eh, in ka san wa'annan mutane mumine ne sawa'un iyayenka ne ko ƴan uwanka ne ko abokanka ne ko kuma mutane ne wanda ba ma ƴan uwanka ba in dai musulmi ne ka nuna goyon baya a gare su ka nuna taimako a gare su ga abubuwan da suke gudanarwa na'am wala ya bulugu ahadin haqiqatul iman an gane ku ku gano wajen an ce mutum ya nuna mai alwala wal bara hmm. nan malam yana magana akan alwala wal bara ka so mutum don ya so Allah ka ƙi mutum don ya ƙi Allah in ka san mutum ya so Allah wannan mutumin ko ɗan uwanka ne ko ba ɗan ka ba ka so shi in mutum ya ƙi Allah ko ɗan ka ba ko ba ɗan ka ba ka ƙi shi an gano wannan ku? in ya zamanto mutum ɗan bid'a ne ka ƙi shi saboda bid'an shi kuma kada ya gayyace ka zuwa ga wajen abubuwan da yake yi na bid'a kai ma kada ka gayyace shi zuwa ga abubuwan da kake yi na sunna kuskure ne ka san cewa wannan mutumin faɗan bid'a ne ko wannan mutumin ɗan bori ne yana shirka sai ka zo ka gayyace shi al'amuranka ka yi kuskure an gane wannan ku ya kamata ka shon shi saboda Allah ka ki shi saboda Allah wannan ne alwala'u wal bara an gane wannan ku in ya zama to kana so mutum saboda ya zo Allah kana kin mutum saboda ya ki Allah to imanin ka ya cika amma mutumin da yake yake son mutumin da yake mai saban Allah ya san wannan mutumin boka ne ya san wannan mutumin dan shi'a ne ya san wannan mutumin dan bid'a ne sai ya zamanto yana gayyatar shi zuwa muhadara ko yana gayyatar shi zuwa ga al'amuran shi to wannan mutumin ya saba ma Allah da manzansa na'am wan nasihatu lahu kuma da yin nasiha a gare su an gane yin nasiha ga Allah ta'ala da yin nasiha ga manzan Allah da yin nasiha ga shugabanni da yin nasiha ga ainihin gama garin musulmi a gari kamar yadda malamai sai bayani yin nasiha ga Allah shi ne yin abin da ya dace ga Allah menene abin da ya dace ga Allah ka bauta mai shi kaɗai kada ka yi masa shirka sannan ka yi masa biyayya an gane ko ka yi masa biyayya ga duk abin da ya umarce ka sannan ka nisanci taɓa masa idan mutum ya bauta ma Allah shi kaɗai bai yi shirka ba kuma ya nisanci taɓa ma Allah kuma ya fifita maganar Allah akan da kowa sai mu ce a nan wajen ya yi nasiha ga Allah yi nasiha ga manzan Allah shi ne na farko ka so shi ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu ka girma shi fiye da kowa a duniya sannan ka fifita maganar manzan Allah akan na kowa sannan ka yawaita salati a gare shi sannan ka mutunta sahabbansa da mutanen gidansa idan mutum ya ce yana son manzan Allah amma yana kyaman sahabban annabi da sauran shi yana son manzan Allah amma yana kyaman mutanen gidan manzan Allah da sauran shi yana son manzan Allah amma baya masa biyayya da sauran shi an gane wani ku nasiha ga manzon Allah kenan yin abin da ya dace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a ce manzon Allah ya ce ka zo ka ce wani wani imam ya ce ka fifita maganar wani imam akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka faɗi wannan baka yi nasiha ga manzon Allah ba an gane wannan ku na'am sai kuma nasiha ga shugabannin musulmi nasiha ga shugabannin musulmi shine ka so su sa'annan ka girmama su sa'annan kuma ka yi musu biyayya in dai ba su yi umarni da sabon Allah ba idan sun yi umarni da sabon Allah ka yi musu nasiha ka yi musu wa'azi ka nuna musu kuskurensu amma kada ka yi musu wa'azi a gaban jama'a ka ceɓarce su ka nuna musu abin da yake na kuskure su gyara ina fata gane wannan su saboda haka kuma yana daga cikin nasiha ga shugaba kada ka yi masa tawaye kada ka ce za ka ɗauki makami ka yi masa tawaye ko ka ce za ka kifar da shi sai dai in ya kafurta kufuran bawa idan ya kafurta kufuran bawa to a nan ne yake halatta a yi masa tawaye shi ma idan ya zamanto akwai maslaha wajen yin tawayen idan wajen yin tawayen ba maslaha ana ganin cewa idan an yi tawayen zai iya janyo zubar da jini kuma ba lalle bane a samu nasara an gane wannan ku a nan wajen abin da yake maslaha shine kada a yi tawayen nasiha ga sauran al'umman musulmi ga magarin musulmi shine ka karantar da su addini sannan ka so su sannan ka taimake su in suna cikin tsanani da abin da ya kama da wannan an gane wannan ku to shine dole ne mutum ya yi nasiha na kome wani nasiha lahum da yin nasiha a gare su mu tsaya nan to insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك